Assalamu alaikum jama'a. mu da wannan lokaci sunana Dr. Adam Bala Hussaini. Ɗaya daga cikin likitocin da suke aiki a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Kuma ni ne shugaban sashen lafiya na Wiki Hausa. Mun zo muku da wani sabon shiri mai suna kiwon lafiya. Shirin kiwon lafiya shiri ne da zai ringa zuwa muku daga lokaci zuwa lokaci kuma za mu dinga yi muku bayani akan cututtukan da suke damun mu gaba ɗayan mu. sannan kuma za mu ga gaba ku shawarwari akan yadda za mu inganta lafiyar mu gaba ɗaya a yau za mu yi muku bayani akan zazzabin cizon sauro wato malaria shi zazzabin cizon sauro cuta ce wadda ta addaba al'ummar mutane da dama suna da wannan sun sun taba kamuwa da wannan cutar a yanzu haka inda zaka je asibiti ɗaya daga cikin asibitin wanda suke garin nan zaka samu cewa akwai wanda ya kamu da wannan cuta ta malaria kila ma sai ka samu wani ya mutu saboda malaria yara da dama sun mutu wasu sun samu abin da ake kira deformity ko wata nakasa saboda malaria hanyoyin da ake kamuwa da wannan cutar sanannu ne ma'ana ta ɓangaren sauro sauro ne yake yaɗa ta shi sauro ba shi ne yake da cutar ba idan sauro ya je ya ciji wanda yake da cutar zai iya ɗaukan ƙwayar cutar kai kuma da baka da ita in ya cije ka zai iya sa maka ita mana ya ɗauko ta daga wannan mutum zuwa wannan mutum wayannan hanyoyin su ne hanyoyin da ake shi ne ita ce hanyar da ake kamuwa da wannan cuta to idan kana son samun kariya daga cutar cizon sauro to kada ka bari sauro ya cije ka akwai alamomi da mutum yake ji a jikinsa idan wannan cuta ya kamu da ita alamomin sun haɗar da zazzaɓi ciwon kai kasala amai ko mutum ya ji baya sha'awar cin abinci idan cutar ta yi tsanani tana iya janyewa mutum ya samu ya kasance yana jijjiga ko kuma wani ma ya fita daga hayyacinsa a wani lokacin tana iya taɓa wa mutum ƙodarsa yara da dama sun mutu saboda wannan cuta ta malaria akwai hanyoyi da ake bi daban-daban daban don samun kariya daga wannan cutar amma duk hanyoyin da ake bi sun ta'allaka ne da ita da shi wannan sauro saboda shi sauro shi yake yada cutar cutar akan kanta ba za ta zo ta shiga jikin mutum ba sai dai sauro ne yake iya ɗauko ta daga wannan mutum ya kai ta gurin wannan mutum so duk hanyar da zaka bi ka hana sauro ya cije ka to hanya ce da za ta kare ka daga samun kamuwa daga cutar cizon sauro ɗaya daga cikin hanyoyin shine a hana sauro haihuwa idan ana so a hana sauro haihuwa to lallai lallai a ringa gyara magudanar ruwa ma'ana kwatoci sannan a daina barin ruwa yana dadewa a mazibi abinda muke kira stagnant water tunda sauro a wannan guraren yake samu ya hayayyafa wannan hanya ta farko kenan gyara magudanar ruwa hanya ta biyu shine kada mutum ya bari sauro ya cije shi ta inda shine ta inda mutum zai samu dama ya kada sauro kada sauro ya cije shi shine ya ringa kwana a cikin gidan sauro abin da ake kira insecticide treated net sannan mutum in akwai bishiyoyi a gidansa ya kokari ya gyara su sannan a ringa tsaftace muhalli hanya ta uku kuma shi ta inda mutum zai kare kansa daga kamuwa da wannan cutar shine kashe sauran ma'ana yin amfani da abin da ake cewa insecticides Mana mutum a ɗakinsa zai fesa kafin ya kwanta wannan zai taimaka sosai gurin sauro ya mutu ta inda ba zai cije shi ba wayannan hanyoyin za su taimaka kwarai da gaske gurin samun kariya daga wannan cuta ta zazzabin cizon sauro wato malaria so idan mutum ya kamu da malaria kuma ya kamata ya yi so idan ka ji wa'annan alamun na malaria da na lissafa a baya wa ta ma'ana zazzabi ciwon kai da makamantansu so ga shawarwarin da za ka idan yaro ne ƙarami a cire masa rigarsa an cire masa rigarsa sai a samu tsumma a tsoma a ruwa ba ruwan zafi ba sai a ɗan matsa ruwan an matse sai a ringa daddanna masa jikinsa ko ina da ina ko ina da ina har sai zazzabin ya sauka abin da muke kira tapit spongin shi wannan tapit spongin din yana da matukar fahimmanci a gurin yara yana taimakawa ya rage jijjiga yana kuma ɗan rage raɗaɗin cizon zazzabin cizon sauran sannan abu na gaba idan mutum ya ji wa'annan alamomin ba zuwa zai kawai ya je ya sha magani haka kawai ba kamata ya je ya tuntuɓi masana a duba a tabbatar malaria ce ko ba malaria ba akwai abubuwa da yawa da suke iya janyo zazzabi idan malaria ce an tabbatar sai a ba shi magani kuma an sha magani ana warkewa sai wasu abubuwa masu mahimmanci da zan tattauna game da malaria da kuma wasu cututtuka da ba malaria ba da suke da alaƙa da ita malaria Muta ya kamata mutane su sani malaria daban typhoid daban akwai wanda suke tunanin yan uwan juna ne idan kana da malaria to kana da typhoid in kana da typhoid tana gana da malaria aka tambaye mutum sai ce typhoid da malaria ta tashi to a sani typhoid daban malaria daban abin da yake janyo typhoid daban abin da yake janyo malaria daban abu na gaba kuma shine allurori da mutane suke yi ko ake yi wa mutane da zaran sun fara zazzabi ko malaria ce ko ba malaria ba musamman wata allura da ake kira ceftriaxone ceftriaxone antibiotic ne kuma allura ce da ake yi ta jijiya ba daidai ba ne ba mutum ya ji ko kaka ya samu zazzabi ya je a yi masa wannan allurar ta jijiya da ake kira ceftriaxone akwai haɗari kwarai da gaske yin allurar jijiya sannan kuma akwai matsaloli da za su iya afkuwa ga jama'a gaba ɗaya abin da muke kira antibiotic resistance wanda duk gaba mu zai shafa ba kai kaɗai da kai ba ya kamata a kiyaye yin zazzaɓi ba shi yake nufin baka da ceftriaxone a jikinka ba abu na gaba kuma shine zazzaɓin in mutum ya samu zazzaɓi a jikinsa ya daure ya daure ya daure ko da an tabbatar da malaria ce a yi ƙoƙari in dai ba mai tsanani ba ce ba a yi amfani da ƙwayar magani maimakon a yi allura yin allura sai ya zama dole dole dole ake allura wannan ina magana ne da sauran waɗanda muke kula da harkar lafiya musamman yanzu harkar lafiya ta tamu ta nan ƙasar ta ɗan canja ko kaka mutum ya ji rashin lafiya zai iya zuwa kemis a yi masa allura ko a yi masa wannan ba daidai ba ne ba kwayar eh, abin da ake tablet da ake kira act shine kaɗai aka yadda malaria da ake kira uncomplicated malaria kuma an sha mutane da yawa suna samun nasara a ƙarshe ita wannan cuta ta malaria cuta ce wadda take addabar al'ummarmu kuma tana kashe mutane da dama a kowane lokaci a kowace daƙiƙa ya kamata mu kiyaye hanyoyin mu yi amfani da hanyoyin kariya don kare kanmu daga wannan cuta kuma in an samu cutar zazzaɓi. kada a yi gaggawar yin allura a garzaya asibiti a nemi shawarar masana duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na kiwon lafiya a yau za ku iya bibiyar mu a shafinmu na yanar gizo a www.wikihausa.com.ng ko kuma a shafinmu na facebook wikihausa.com.ng sunana dr adam bala hussaini assalamu alaikum